dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Yau ake buɗe babban taro na ƙasa na Najeriya Abuja. Mutanen jihar Neja sun bayyana ra'ayoyinsu. Na farko, security na ƙasar nan yana neman gyara. ina bukata su tattauna a kan kada a kuskura a raba najeriya mu dunkule mu zama daya na biyu ina so idan za a yi zaben nan a tsaya tsakani da allah a ringizon nan da ake yi a bashi daga taraba kuma ga abinda wasu ke cewa je kowa ya yi amfani da conscience nashi ya tabbatar cewa ya yi gaskiya fi sibilillahi eh, ya yi abin da ba dare ba Allah ya isa watan wannan taro da za a kaddamar yau kawai shan abin taro ne na shan shayi ka kuma ina so a fahimta cewa wannan taro da za a yi taron mashawarta ne na shugaban kasa su 492 mashawarta ne ba wani suna a sharance an kai farmaki aka al'ummar fulani na masarautar atiyab da ke zangon katab to amma agwa atiyab dr harrison yusuf bangul ya ce ba daga cikin masarautarsa aka kai wannan hari ba yanzu nan na miti ne da hakimai na mu dama mu nan muna zaman lafiya da fulani duk da yawancin su nan kakanin su na a kafi su mutanen mu ne ma suka bi suka kakare su wasu su ma sun gudu da sun ji haka fulani sun gudu sun je kira da mutanen na yanzu ba da ce ma ana kokari ne da sami shi At least ta wannan waya za a san wanda suka kai harin na hmm. A ƙarshen mako ne aka kai wani farmaki a yankin ƙaramar hukumar ƙaurar ta jihar Kaduna inda aka kashe mutane fiye da ɗari aka kuma ɗora laifin kan Fulani makiyaya. Ministan harkokin wajen Nijar Bazum Muhammad ya bayyana su na mai da Sadi Gaddafi Libya. Ya ɗauki alkawarin cewa shi ba zai yi komi ba. Amma mutanen libya sun ci gaba da matsa mumu da kawo dalilai iri-iri na cewa har yanzu bai fasa ba muka yi biris da wannan abin da suke so muka yi biris da wannan matsin lamba da suka mumu amma muka gane cewa dole sai mun nemi mishi wata ƙasa mun yi ko'ina ba mu yi nasara ba muna nan muna haƙuri muna riƙe da shi duk da barazanar da gwamnatin libya da take mumu duk da barazanar da ake ma 'yan nijar mazauna libya sabilin shi mun kasa samun ƙasa ta za ta karɓe shi kaga muka iya Wata cibiyar bincike a ƙasar Sweden ta ce ƙasar India wadda ta fi kowace ƙasa a duniya sayan makamai a cikin shekaru biyar da ta shige ta ninka yawan makaman da take saya daga kasashen waje. A cikin wannan nazari da aka wallafa a yau Litinin, cibiyar ta ce yawan makaman da indiya take saya ya karu da kashi 111 daga cikin 100 tsakanin shekarar 2009 zuwa 2013 idan an kwatanta da shekaru biyar da suka wuce kafin wannan lokaci rahoton ya ce yawan makaman da indiya take saya a yanzu wato ya kai kashi 14 cikin 100 na dukkan makaman da ake saidawa a kasashen duniya manyan masu saida makaman su ne amurka rasha jamus china da kuma faransa Lionel Messi ya yi abin tarihi a jiya Lahadi lokacin da ya jefa kwallonsa na 370 ma FC Barcelona ya zama dan wasan kungiyar da ya fi yawan kwallaye a raga. Messi wanda sau hudu yana zama wa zakaran kwallon kafa na Turai ya jefa kwallaye biyu a wasan da suke da Osasuna ya wuce wani dan wasan Barcelona mai suna Paulino Alcantara wanda ya shekaru goma sha uku yana buga ma kungiyar kwallo kafin ya ritaya a shekarar 1927. Wayne Rooney na Manchester United kuma ya dafa kai ya ce wayo Allah bugun da Liverpool ta yi musu da ci uku da babu a jiya Lahadi na ɗaya daga cikin ranaku mafi takaici da ya taba gani a rayuwarsa. Ya ce 'yan Liverpool sun yi wasa to amma irin wannan bugu da suka zuwa gida suka yi musu ba zai misaltu ba. Wannan bugu na nufin cewar Manchester United da ta yi ban kwana da samun shiga gasar zakarun club club na Turai a shekara mai zuwa. hannun jari a Najeriya jimillar hannun jari sama da biliyan biyu da dugu hudu aka yi kasuwancinsa a yau a kan hada-hada dubu hudu da casa'in da daya. A bangaren kamfanonin da hannun jarin su ya armashi a kasuwar ta yau akwai kamfanin Flower Mill wanda ya karu da naira daya da kobo casa'in da biyar. Kamfanin Flower Mill dai yana daya daga cikin manyan kamfanonin wanda suke samar da garin flower kuma suke kan gaba wajen sayar da hannun jari. Bankin Stanbic wanda ya karu da kobo tamanin da biyar. A fannin wanda kasuwa ba ta yi musu kyau ba a yau akwai kamfanin mai na Total wanda ya rugu da naira bakwai da kwabo biyu sai kamfanin fo wanda ya ragu da naira biyar da kwabo ashirin a fannin canjin kudaden waje dala ana canjin ta akan naira dari da saba'in da ɗaya da kwabo hamsin euro akan naira dari biyu da talatin da bakwai fan na ƙasar ingila akan naira dari biyu da tamanin da bakwai riyal na saudi arabia akan naira arba'in da shida sai sefa akan naira dari uku da hamsin da biyar. gaskiya dai wata sa baya wata abu biyu zuwa uku na farko mutum da yin yana da yanayin aure abin da farko da a fara tambaye su a gurin neman auren nan aiki sannan na biyu tarbiyya na uku addini sa to normally abin da ya faruwa shi ne yawanci mutane suna da yin auren amma rashin abin yi ko kuma rashin hannu kuɗi a su shi ke hana su yin wani abu su bai sako rashin wannan kuɗin sadaki da ake badawa da kayan lafi wannan da yawa shi ke hana yin aure a yanzu shi ke hana samari ta kawai gani rashin abu amma in sun samu aikin ne zaga yana kokarin ya samu samu wata wadda ya da tarbiyyar ta sai dai da cewa zai tambaya da a nuna cewa ya fito ya fito a tambaye ga tarbiyyar da hankalinsa da ilimin shi a ba shi kudi a ba shi dama ya fito ya sa rana ya fice shawara ni a gani na duk wani abu da kuma ya ba Allah burkin Allah shine zabbarki mafi duk abin da zaka yi Allah ba Allah Allah zai kare ka ko a menene ko kuma ai mace ce zamu suke kanki kan kanki zamu tarbiyyar kanki sai Allah ya kare ki da kowace irin hali da kika shiga kuma duk mata mara su ya ubari sai su da kuma da aure ba wani rasa wasu ba ba san son su bane ba in ce kama kanki a gidan su kana addu'a Allah ya kawo kanki da ki aure miji na gari wannan shine abin da zai faɗa kan halakan mata a tsakani da Allah ni abin da zan gaya wa gwamnati tarayya shi dangane da waɗannan hare-hare da aka kai a jihar katsina to wannan hare-haren fami zafi ne ba irin wanda aka yi a gabar ba kuma mu mutanen arewa maso gabar din mun gane kan cewa an taro gabar ne za a taro yamma to haka a magance mana wannan abin tsakani da allah in fa ba a magance mana ba munafurci dodo ne yakan ci shi. dandalin voa